Hukumar yaƙi da cin hanci da rasha wato EFCC e a takaice ta gaito tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Almad Sharif don an sa tambayoyi kan wasu kuɗi da ake zargin cewa tsohon ministan ma'aikatar wutar lantarkin ƙasan barista Muhammad Wakil ya basa. A jiya Laraba ne dai hukumar EACC ta gayyato tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Almad Sharif wanda ya isa ofishin da misalin karfe goma da wasu 'yan mintuna cikin wata mota kirar jeep da kuma rakiyar jami'an tsaron 'yan sanda da dama. Mun dai ziyarci ofishin hukumar EFCC da ke cikin garin Maiduguri duk da cewa ba samu damar shiga harabar ofishin ba sakamakon matakan tsaro da hukumomin suka ɗauka tsohon gwamnan dai ya bayyana ne a harabar wannan hukuma wanda kuma aka umarce shi cewa ya ajiye motar nasa daga waje sannan ya taka dan shiga cikin wannan haraba bayanan da muke ta samu dai na nuni da cewa hukumar efcc ta ajiye gwamnan har fiye da tsawon awa biyar tana masa tambayoyi kan naira miliyan arba'in da aka ce ya ansa a hannun tsohon karamin ministan ma'aikatan wutar lantarki wanda kuma ya kasance dan jihar borno wato barista Muhammad Wakil wanda shi ma makon da ya gabata aka ce hukumar ta gayyace shi don hamsa wasu tambayoyi game da karban wasu kuɗaɗe da ya danganci harkokin zaɓe. Sanata almadu Sharif dai shine tsohon gwamna na farko da hukumar EFCC da ke birnin Maiduguri ta gayyata kuma shine gwamnan da ya buɗe wannan ofishi tare da tsohuwar shugaban hukumar EFCC Farida Waziri. Tun ya sake buɗe ofishin hukumar EFCC da ke garin Maiduguri bayan rufe ofishin da aka yi zabo da dalilan tsaro shekaru biyu da suka gabata ana ganin mutane da dama musamman ma tsofaffin shugabanni na ci gaba da kai komo a haraban ofishin wanda ake ganin cewa bai da sassaba da amsa tambayoyi da hukumar EFCC ke wa irin waɗannan jama'a musamman ma waɗanda suka rike mukamin gwamnati. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.